Sashen Hausa na murya Amurka yake muku magana da wannan daren Laraba takwas ga watan Nuwamban shekarar 2017 a kan mitoci da suka hada da 25, 31, 41 da kuma 60. A jamhuriyar Nijar ana iya jin mu ta tashar VOA Africa zango 200.5 ko kuma ta gidajen rediyo amfani fara'a sarauniya nomad dalal da niyya. sai kuma tasha a fara rigiyo daga birnin kumasin ghana a yayin da duniyar gizo ta intanet kuma za a iya samun mu a voa hausa.com ko kuma sashen hausa.com jama'a barkamu da warhaka baba ya ko makiri ne tare da sahabu ali za mu gabatar muku da shirinmu na wannan lokacin To bayan kun gama jin labarai za ku je ra'ayoyin wasu 'yan Najeriya da ma masana akan kasafin kuɗin kasar Najeriya na shekarar 2018 da shugaba Muhammadu Buhari ya kai wa ya gabatar wa majalisar dokoki da kuma na dattawa na kasar Najeriya. Kuma akan hakan ne za mu nemi jin ra'ayoyinku akan yadda kuke ganin wannan kasafin kuɗin musamman idan kuka kwatanta da kasafin kuɗi na bara. Muna kuma ɗauke da labaran wasanni da ƙasar Ghana, amma duk sai kun sha labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum. Shugaban Amurka Donald Trump ya isa Beijing yau Laraba, ziyararsa ta farko a matsayin shugaban Amurka ƙasar da ya saka wa ido galibi da kallo wani iri a yunkurinsa na samar da ayyukan yi a nan Amurka. batun cinikayya shine jigo a kan ajandar sa da kuma batun koriya ta arewa jami'an fadar wada suka ce shugaban na amurka yana da niyyar matsa a china lamba kawar koriya ta arewa kuma babbar abokiyar cinikayyar ta ta hura koriya ta arewar wuta ta yi watsi da shirin nukiliyar ta wadda shine jigo a jawabi da ya gabatar a gaban majalisar dokokin koriya ta kudu sa'o'i kafin ya tashi zuwa china a jawabin shugaba trump ya yi kira ga ya da kakkausar lafazi ga shugaban koriya ta arewa kim jong un ya kakkaɓe hannayensa kan mallakar makaman nukiliya domin ya samu damar hawa kan siraɗi mai kyau jam'iyyar democrat ta samu nasarori a zaben gwamnoni da aka yi jiya talata da dama a wasu zabuka a faɗin ƙasar don jam'iyyar republican ralph northam ya samu nasara a zaben gwamnan jihar virginia a zaben wato da babu tabbas a kan makomar wannan zaben ya doke dan jam'iyyar republican ed gillespie a zaɓe na wato na cike gurbin gwamnan jihar na democrat kenan terry uh, uh, mcauliffe northern wanda a halin yanzu shine mataimakin gwamnan jihar ta virginia yana kan gaba da yawancin ƙuri'ar neman jin ra'ayin jama'a kamin abokin takararsa wato ed glipsy ya fara tallace-tallace inda yake sukar northern a kan batutuwa wanda suka hada da 'yan banga da bakin haure da kuma kare mutum-mutumi a zaman kayan tarihi a kuri'an jin ra'ayin masu zaɓe da aka yi kusan sulusun waɗanda suka jefa ƙuri'unsu sun ce sun zaɓi ɗan jam'iyyar democrat ne domin nuna adawa ga shugabancin donald trump a daidai lokacin da yake cika shekara guda a zaɓensa shugaban amurka mataimakin shugaban na amurka mike pence shi kuma da uwar gidansa karen za su yi tattaki zuwa ƙauyen sutherland spring da ke jihar texas a yau laraba domin jajantawa da nuna alhini ga waɗanda suka jikkata da iyalan waɗanda harin da aka kai kan wani coci ritsa da su a hari na baba na inda rayuka suka salwanta Mr. Pence zai yi jawabi ne a wani taro na musamman domin yin addu'o'i ga mutane 26 da wani ɗan bindigan ya harbe ya kashe ranar Lahadi da ta gabata lokacin da suka taru a cocin domin ibada tara wannan rana. Cikin waɗanda mataimakin shugaban na Amurka zai gana da su har da mutane goma waɗanda suka jikkata a harin kuma har yanzu suke cikin wani mawuyacin hali. Waɗannan labarai na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. kasar myanmar ta ce sukar da majalisar ɗinkin duniya take yi a kan yadda take tafiyar da wato 'yan gudun hijira na rohingya zai yi matukar illa ga shawarwari da makwabciyarta bangladesh ke yi a kan yunkurin sake mai da 'yan gudun hijira su shida da suka tsallaka a kan iyaka suka shiga kasar domin kaucewa matakan murkushe su da sojojin myanmar ɗin suke musu a ranar litinin kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya a cikin wannan a cikin wani wata sanarwa wanda kwamitin ya bayar ya tabbatar da matukar damuwa a kan rahotanni da suka nuna kasar tana keta 'yancin bal'adama da sojojin kasar suke yi a jihar rakhine daga nan kuma ta wannan kwamiti ya kira ga gwamnatin ta takawa sojojin nata bulki ofishin an san suci wacce ita ce shugaban kasar ya fi da sanarwa a yau laraba a zaman martani na yana cewa wato kwamitin sulhun ya yi wasi da cewa matsaloli da myanmar da bangladesh suke fuskanta ba za a warware shi kadai ne kan ko kuma akan shawarwari tsakanin su kadai ba Kamfanin Uber ya ce ya sanya hannu kan wata yarjejeniya da hukumar binciken sararin samaniya ta Amurka da ake kira NASA a takaice domin kera motocin taksi masu tashi nan da zuwa ƙarshen wannan ƙarni kamfanin ya faɗa yau laraba cewa yana fatan wannan tasi-tasi mai tashi zai fara aiki nan da shekara ta 2023 wato shekaru shida nan gaba duk da cewa shirin yana fuskantar ƙalubale daban-daban shugaban sashen tsare-tsare na kamfanin uber jeff holden ya bayyana fatar shirin zai rage lokaci da ake ɗauka yake ɗaukar mutane kan hanya misali kamfanin ya ce tafiya daga san francisco zuwa san jose a nan amurka wato a jihar california a lokacin da ake yawan zirga-zirga yana daukar sa'o'i biyu kan kuɗi dala ɗari da goma sha ɗaya amma idan wannan tasi mai tashi ta fara aiki zai ɗauki minti goma sha biyar ne kaɗai kan kuɗi dala ɗari tara amma daga bisani farashin zai ragu zuwa dala arba'in da sannan ma ya sauka zuwa dala ashirin. labaran duniya kenan aka ji daga sashen hausa da muryar amurka a birnin washington dc to madalla 'yan najeriya da yana ci gaba da bayyana ra'ayoyinsu game da kasafin kudin kasar na shekarar 2018 wanda shugaban kasar muhammadu buhari ya gabatarwa majalisun kasar a jiya talata baban gidan Jibrin ya tattaro ra'ayoyin wasu talakawa tare da jin abin da masana suke faɗi akan wannan kasafin kuɗin a cikin wannan rahoto da ya aiko mana. 'Yan Najeriya na ci gaba da mai da martani dangane da kasafin kuɗin naira tiriliyan takwas da ɗigo shida da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya gabatarwa 'yan majalisar dokokin tarayyar Najeriya a jiya. kamar yadda aka gani dai kasafin kuɗin na baɗi ya ɗara na shekarar da muke ciki to koya 'yan najeriya suka ji game da wannan kasafin kuɗi gaskiya wannan kasafi ya yi kyau mun ji daɗi fiye da yadda ake zato kwarai da aniya eh amma wasu na kukan cewa na bara ma ba a gani a ƙasa ba eh to akwai cikin yan majalisa da sauransu akwai masu ƙahon angulu masu mai da hannun agogo baya ko ba gaskiya ba shi ke sa haka amma mu da yake mabiya na gaskiya ne muna nan muna da fatan alheri akan wannan abu magana cewa kasafi ai ba daga baki ne ai kurum ina na bara da aka yi mu ba mu ga komai ba kana nufin gashi karshen shekara har yanzu ba gani a ƙasa har yanzu ban gani a ƙasa ba ga an yi wani na bana wanda ya fi na bara to ai ba mu gama na baran ba bare sai dai mu fata duk wannan tiriliyoyin da aka lissafa yo eh, turelin da aka zo ina suke waye gansu ranka dai wannan duk lissafin dokin rano ne na bara ma ban ganshi shi ba bare na wannan da aka yi bana to sai dai kuma a cewar masana tattalin arzikin Najeriya irin su Alhaji Kasimu Garba Kurfi masana tattalin arziki da saka jari da ke nan Lagos ya ce ba bayyana kasafin kuɗin ne ke da wuya ba amfani da shi kuma lokaci yayi da 'yan majalisun dokokin Najeriya za su mai da hankali wajen baiwa gwamnatin tarayya damar gudanar da manyan ayyuka a inda ayyukan kansu na mazaɓu a bawa jihohi da kuma ƙananan hukumomi ta haka ne kawai 'yan najeriya za su gani a ƙasa dan majalisa ya kamata su dace ka san ka kullum kokari suke a yi masa abin da ake kira constituency project to ya kamata kowa ya gane kowa hada matsayin shi yanzu idan ka ce gwamnatin tarayya za ta je ma da gwamnatin tarayya za ta je ma kwalbati gwamnatin tarayya za ta je ma hanya wadda ba za a samu kwalta ba to ai abubuwan to ita local government da state su koni za su yi har ila yau a cewar masanin tattalin arzikin kasafin kuɗin na da matsala idan aka yi la'akari da ɗimbin kuɗi har naira tiriliyan fiye da biyu da gwamnatin za ta kashe wajen biyan kuɗin bashi da ake bin najeriya musamman ma dai kuɗaɗen bashi na cikin gida kuma ka ga kudin da aka ware wanda kaɗai za a yi biya ba a rage ba su suka da kuma biyan kudin ruwa wajen over 2 trillion ba karamin magana ba ce harkar rayuwa idan aka ce ka ware 2.4 trillion za ka yi harkar manyan manyan ayyuka kuma ka ware 2 trillion za ka biya kudin ruwa da bashi to ka ga wannan magana ce wanda ya kamata a ba idan kudin da za ka ware a gidanka ka ce za ka yi manya-manyan ayyuka kuma kusan wannan kudin za ka ware ka biya kudin ruwa da bashi to ai ko ya kamata a ba bashi nan in ka kula lokacin sun sai muka kuma bashin nan ya yi kasa to yanzu a ce muna ware 2 trillion a biya bashi da wannan ai ba karamin magana ba kamar dai sauran 'yan najeriya shi ma shugaba muhammadu buhari ya yi kira ga 'yan majalisun dokokin najeriya da su hanzarta amincewa da wannan kasafin kuɗi domin fara aiki da shi a watan janairun baɗi ganin yadda har yanzu ake ci gaba da hakikikaka game da kasafin kuɗin shekarar nan da muke ciki wanda kuma yake gab da karewa nan da ƙasa da watanni biyu baban yaji firin murai amurka daga lagos Kuɗi a kashe su a To, madalla a gaida baban gida Jibrin. Jama'a kada ku sha'afa waɗannan shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu ko karfe uku ne da minti 41 na rana a nan washington kan wannan batu ne kuma za mu ba ku dama ku kira ku bayyana muna ra'ayoyi ku ko ya kuke ganin wannan kasafin kuɗi na shekarar 2018 da shugaba buhari ya gabatar ga majalisun ƙasar kuma idan kuka kwatanta shi da kasafin kuɗi na bara kan wannan ne za ku kira ku ba mu ra'ayoyinku. amma kafin haka sai a ci gaba da shakatawa da wannan wakar bisa inji. In ka kuɗi mai kwari. kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Bare mai saye yana saidawa, ya yi kumi ya sami abin, ya sha wuya ya sami abin, to ya kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Ya san abin da duk zai zo mai Yanzu kuma lokaci ne da za mu buɗe layinmu. domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. Amma kada ku manta sai kun saka alamar ƙari wato plus sai a saka ɗaya sai a jiro lambar. Wato alamar ƙari ɗaya biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. To madalla muna da kira daga Kaduna wane ne a Kaduna? Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Amma wa alaikum salam alaji Musa. Baba ya kuma ɗari barka da yamma ne maka barka da aiki. Alhaji Musa Garo mai rediyo da rikoda kasuwar kawo Kaduna Najeriya sunana. To alaji Musa bismillah. To alhamdulillah gaskiya al'amari mun ga budget kuma mun ga shugaban kasa 'yan majalisa sun ba da haɗin kai. To fatan da muke yi wannan budget da shugaban kasa ya kai Allah ya sa ya zama alkhairi ga 'yan Najeriya ba daya. Domin gaskiya mu abin da muke ɗauka idan ɗan Najeriya zai ga amfanin budget ɗin Najeriya to sai ya tabbatar da ya ɗanɗana roman demokuraɗiyya domin gaskiya idan muka ɗauka kaga talakan Najeriya shi ke fama da mm. walalu a mm. yanzu ina fama da yunwa yana fama da rashin lafiya rashin mm. kuɗi ya riga da kasuwa kake ba kasuwa ba abubuwa saboda yanayin abubuwan da ya tsaya. Da haka muna kira ga shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya kamata a cikin wannan budget a tusa abin da zai taimaki talakan Najeriya shine mu fita da ƙarshe ne muka fatan alkhairi a tashi lafiya Alhaji Musa Garo na gode. To na gode Alhaji Musa bari mu je jihar Ondo jama'a da Allah a rika takaitawa saboda wasu kuma su samu su tofa albarkacin bakunan su. sunan ka hasan ko? Daga garin Ondo ba. To Bala hasan muna sauraron ka. Gaskiya bajet din nan da aka yi. Hmm. Ya kamata a fara aiki da shi kaga an ce na bara ma ba ayyuka da shi ba ba kamata a saki kudi a yi ayyuka da shi hmm. ga ayyuka a inganta ilimi a inganta lafiya a inginta titi to mun gode kwarai da gaske na gode ku tashi lafiya yawa malam hassan to mun gode malam hassan daga ondo ga wata kira kuma daga kaduna wani ne a kaduna har yau suna na usulayen madaci karamar kuma kauru jihar kaduna tarayyar najeriya to bismillah ci. To na ji kasafin kuɗi muna yi wa wannan kasafin kuɗin fatan alkhairi Allah ya sa ya taɓa talakan Najeriya. Sai dai kiran mu ga su 'yan majalisa don Allah kan su yi ma wannan kasafin kuɗi shigan gizagizai kamar inda yi ta kuka da korafi har aka sa a kora wani daga cikin 'yan majalisa. To ba ma so mu ga irin wannan ya ko faruwa a wannan kasafin kuɗi muna musu fata alkhairi su ma 'yan majalisa Allah ya ba su iko aiwatar abin da ya dace. Ya wuce neman madaci karamar hukumar Kauri jihar Kaduna tarayyar Najeriya. To mun gode kwarai da gaske bari mu kaɗa zuwa jihar Nasarawa. Waye a Nasarawa? nasarawa musa ne kana magana da musa daga nan nasarawa to malam musa bismillah ah, alhamdulillah so gaskiya mun yi farin ciki da wannan abun da kaddama abuwa mun na Allah sa ya amfani talakawa gaba daya da kasa gaba daya amin sun amin eh, yawa to mun gode kwarai da gaske malam musa bari mu je jihar katsina wane ne a katsina Ana tare da Musa ɗan Giyo mai lemu da Katsina. To Malam Musa na biyu. To bismillah. Mu dai muna na shugaba fatan alheri ubangiji Allah ya sa alheri a cikin wannan bajet da aka yi. Amin. Eh. Mun gode, mun gode da kai kokarin takaitawa. jama'a haka muke so a rika takaitawa saboda kuma 'yan baya su rika samu suna tofa albarkacin bakunan su a kan wato ra'ayi da muke nema daga gare ku shine kasafin kuɗi na shekarar 2018 wanda shugaba ya gabatar daga majalisun ƙasa to kai ne muke neman ra'ayin ku idan kuka kwatanta da irin abin da aka yi a bara kan shi ne muke muke ƙoƙari mu same ku muna da kira daga gashuwa. To assalamu alaikum mai magana Aliraf kana gashuwa babban odita janar na kungiyar murya talaka na Najeriya. To bismillah alaji A wannan karan farko 'yan majalisu sun burge mu hmm. sun baiwa shugaban kasa haɗin kai fatan mu dama an ce kasafin kuɗi ba wai kasafin kuɗin ake cirewa gaba ɗaya ba. Hmm. Manufofin gwamnati ake cewa ta za ta kashe kamar tiriliyon tara. To ba lallai ba ne ta kashe to da fatan kuma za a yi wa talakawa aiki su daina ji a jiki mm. su samu sa'ida su samu rayuwa babu abin da talaka yake so illa ya samu abubuwa guda biyar fannin ruwa lafiya hanya mm. da asibiti da sauran aikace-aikacen gona to ya kamata in ga wannan fannin saboda talaka ya samu ci gaba to mun gode kwarai da gaske yanzu bari mu je kano kuma wane ne a kano muna magana da injiniya isa da mu to malam isa to muna saurin ka mu akan wannan kasafin kuɗi da aka yi hmm. muna fata a yi aiki da shi ba wai kasafin ba kamar yadda aka yi wancan karan amma mu ban magani a ƙasa ba gaskiya mu talaka saboda kamar da muku fatan alkhairi gidan rediyon america to mun gode kwarai da gaske da wannan shawara da ka bayar da fatan mahukunta sun saurari abin da kake faɗi kuma za a kula a ganin cewa ya shafi talaka bari mu je mu sake komawa jihar nasarawa wane ne a nasarawa eh, assalamu alaikum gidan rediyon boa suna sali abdulkadir daga nasarawa to bismillah man sali gaskiya kasafin kudin da aka yi a wannan gaskiya mu dai abin da muke roƙo ga janar muhammadu buhari da gashi an zo an abin kasashen kudin nan ba wani ja'in ja a kai to Allah ya sa dai a mana aiki a bisa abubuwan da muke bukata a mana aiki a kai na gode tashi lafiya mun gode kwarai da gaske ba sali daga nasarawa bari mu je jihar taraba wani ne a taraba abdurrashid lani da borno karama hukumar har kula daga taraba to wala abdurrashid bismillah na gode wa yan madalisu da suka bamu da <laughs> mun rasa malam na taraba layinka ya tsinke bala abdurrashid da fata za ka sake kiran bari mu sake kadawa jihar kano wane ne a kano alaikum. alaikum salam. Hmm. Da alabar malam na Kano kuma mun rashi wannan layi. To bari mu je mun samu kira daga Abuja. Wane ne daga birnin tarayya? abubakar ne musa ne daga abuja to abubakar musa bismillah to maganar kasafin kuɗi zai gaskiya abun ya mana kyau a wannan lokacin ba samu turjiya ba sosai hmm. amma abun da nake son kara ka ga maganar bashi bashi nan gaskiya yana kama cikas a kasar nan hmm. ni yana kira da su da Allah wannan abun maganar karban bashi na ratar da shi a yanzu dai a wannan lokacin a ci gaba da mana abun da kawai a to mun gode kwarai da gaske bari mu je kaduna wani ne a kaduna salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Baba baba kuma ce ina maka barka da dare. Eh, ina na Adamu Jeji daga kamfanin Fati Jaji Kaduna Nigeria. To Adamu Jeji. ma ni gaskiya dangane da wannan kasafin kuɗi da shugaban kasa ya gabatar a ranar Talata. Ba shakka za mu fata alkhairi amma fa idan muka duba duk wani kasafin da aka yi a na kuɗi hawan wannan gwamnati ni ban ga wanda ya amfani a arewa ba. da wannan muke son shugaban kasa ya soke kunnen da ake na magana na arewa daga kurjiwa arewa nan mu tabbatar ya tabbatar ya sa cikin wannan kasafin kuɗi don wannan shine zai nuna mana cewa lallai dan yanki na mulki amma ba haka ba ko hmm. wannan kasafin kuɗi kai dai an wasu kawai za su amfana da shi wanda ba shi muke fata ba kuma bashi ba ma fatan bashi gaskiya ba ma so a ciwo bashi amma takarar duk wani gwamnan da zai ciwo bashi kar a bashi dama kowaye kuma ba namu na Kaduna ba da ƙarshe ina muku fata alkhairi to mun gode kwarai da gaske wato adamu jeje kenan daga kaduna kuma da wannan kira naka ne muka kawo karshe mun gode ma duk waɗanda suka samu dama suka kira mu akan wannan shiri to yanzu kuma lokaci ne na labaran wasanni daga ƙasar ghana wasanni a takaice Za mu fara labarin wasannin ne da labaran kwallon kafa a nan kasar Ghana, a ƙarshen wasan premier league ghana ƙungiyoyin wasa uku sun ka fice daga wannan rukuni zuwa division 1 su ne bolga all stars ta mayuf da accra great olympics technical director hukumar kwallon kafar ghana francis otakenton ya ce burin mutane ya yi sama kowa na ɗokin ganin black stars in ƙasar ghana ta lallasa ƙasar masar a ranar lahadi musamman kasancewar Kwesi apia ne ke koyar da 'yan wasan na ghana domin a wancan karo da ghana ta lallasa egypt da goluka shida da ɗaya wasu afiya ne ke rike da ragamar koyar da 'yan wasan gana shekaru hudu da sun ka shuɗe ko da yake shi kusa afiyan yana shirya 'yan wasan ne wa shekarar ta dubu biyu da goma sha tara? tsohon mai tsaron gida na accra hearts of oak sami aje ya ce ya dawo ya kuma shiryawa duk club da zai nemi ya yi masa wasa musamman hearts of oak ya ce duk club da zai ɗauke shi zai amfana da ƙwarewarsa da yake da shi wurin tsaron gida kuma zai amfani shawararsa tsohon mai tsaron gidan kuma na fc ashdodin kasar isra'ila ya ce ya shirya ɗari bisa ɗari michael asian wadda tsohon ɗan wasan black stars ghana ne ya yi barazanar kai karan panathinaikos na ƙasar Girka ga hukumar ƙwallon ƙafar duniya saboda ƙin wa umarnar hukumar ta biya shi kuɗin da ya kama euro dubu ɗari hudu da goma sha tara. Ɗan wasan ƙwallon Italiya Andre Perlo ya yi wa duniya ba zata da ya ba da sanarwar kawo ƙarshen sana'a na ƙwallo tsohon ɗan wasan na Juventus AC Milan kuma ɗan wasan tsakiya na Italy da iya ci kofin duniya shekara ta da shida yanzu yana wasan ne a new york city fc ya ba da sanarwar ne a ranar litinin da ta shige captain din real madrid sergio ramos ya bayyana cewar cristiano ronaldo ya harzuka da fama da yake ta yi wurin jefa kwallo a raga a la liga ronaldo a cikin wasanni uku na leg babu ko kwallo da ya saka a raga sai dai a nasarar da sun ka samu kan tottenham a wasan tsakiyar mako na champions league ya jefa kwallo a raga da labarin fosumensa za mu karkare labarin wasanni kasar netherlands ta gayyaci timothy fosumensa zuwa babban kungiyar wasa ta kasar ya wa kenitata wadda ya samu rauni a gwiwarsa da wannan muka so karshen labarin wasannin na wannan makon ridwanullah muktara ba sashen hausa na muryar amurka daga accra ghana kuma ga sanarwa ga dukkan fadin duniya daga gwamnatin Amurka. Daƙi layukan Hezbollah yana sahun gaban abubuwan da Amurka ta baiwa fifiko. Wannan nema ya sa mai kula da tsara yaƙi da ayyukan ta'addanci na Amurka Northern cells ya bayyana lada mai tsoka akan wasu fitattun shugabannin Hezbollah a ƙarƙashin shirin ba da kyauta ta musamman na ma'aikatan harkokin wajen Amurka. Gwamnatin Amurka tana shelan ba da lada mai tsoka da ya kai har dala amurka miliyan bakwai ga dukkan wani ko wasu da suka bayar da bayanai na inda za a samu damar kame talal hamiya shi dai wannan dan taliki talal hamiya a alakanta shi ne da harin ta'addanci har ma da sace mutane a garkuwa da su musamman ma amurkawa hamiya shi ne jagoranci kungiyar hezbollah wajen aikata ayyukan ta'addanci na ƙasa da ƙasa musamman ma kungiyar nan ta je ka mai kirarin tsaro wadda ita ce ke da alhakin zubi da tsarin kai duk wani hari da kungiyar za ta kai a wajen labanan wannan hararen sautari suna auna amurkawa ne da yahudawa har yau amurka ta yi alkawarin ba da tukuicin dala miliyan biyar ga dukkan wani wanda ya ba da bayanan da za su kai ga sanin mabuya ko kame tare da gurfanar da fawud shakur shirye shakur shi ma yana ɗaya daga cikin manya-manyan kwamandojin hezbollah a lebanon kuma yana cikin manya-manyan 'yan majalisar 'yan jihadi na ƙungiyar wanda wannan ita ce babban majalisar ƙungiyar ta hezbollah Shakur ya taka muhimmiyar rawa a ayyukan da sojojin na Hezbollah a ƙasar Siriya suke yi. Kana shine kan wa'uwar gami wajen ƙaddamar da harin shekarar 1983 wanda aka kai wani jirgin ruwan Amurka hari a Beirut wanda ya musababin kashe sojojin ruwanta har su 241. Wannan dai shine bayyana ba da ladan farko game da ƙungiyar ta Hezbollah a ƙarƙashin shirin bayar da kyauta ta musamman tun a cikin shekaru goma. bayyana wannan kyautar yana ɗaya daga cikin hanyoyin da ake son a bi domin kassara wannan kungiya ta hezbollah in ji jakada sales ya ce sai ƙungiyar ta hezbollah ta daina amfani da ta'addanci da ta da hankalin jama'a wurin cimma manufofinta har kullum ko amurka ita da ƙawayenta ba za su daina ganin sun tarwatsa dukkan wasu kayayyaki da hanyoyin samun kuɗin shigar ƙungiyar ba wanda take amfani da shi wajen aiwatar da wannan ɗanyen aiki nata. don haka jama'a idan mutum na da wani bayani da zai kai ga kame kowanne daga cikinsu wato talal hamiya ko ford shakur to su tuntubi ofishin jakadancin amurka na kusa da su ko kuma su aike da saƙon imel ga info at rewardsforjustice.net ko kuma mail for information at rewardsforJustice.net ko kuma mutum yana ikiran wannan layi mai lamba kamar haka ɗaya takwas sifili sifili takwas bakwai bakwai uku tara biyu bakwai ko kuma ya aike da wasiƙa ga wannan adireshi kamar haka wato reward for justice washington dc biyu sifili biyar biyu sifili sifili uku sifili uku usa ana ba tabbaci ga mai aiko da saƙo cewa ba za a ba rara bayanai game da shi ba muddin ya aiko wannan ita ce sanarwar ga jama'a a duk faɗin duniya daga gwamnatin Amurka. To madalla yanzu kuma lokaci ne na labarai a takaice. Shugaban Amurka Donald Trump ya isa Beijing a yau Laraba ziyararsa ta farko a matsayin shugaban Amurka ƙasar da ya saka wa ido galibi da kallo wani iri a yunkurinsa na samar da ayyukan yi a nan amurka batun cinikayya shine jigo kan ajandar sa da kuma batun koriya ta arewa jaman fadar white house suka ce shugaban na amurka yana da niyyar matsa china lamba kawar koriya ta arewa kuma babbar abokiyar cinikayyar ta ta hura koriya ta arewar wuta ta yi watsi da shirin nukiliyar ta wadda shine jigo a jawabi da ya gabatar a majalisar dokokin koriya ta kudu sa'o'i kamin ya tashi zuwa china jam'iyyar democrat ta samu ta goma shi na zaɓuɓɓukan da aka yi jiya talata a duk faɗin amurka ta samu nasarar samun lashe kujerar gwamna a jihohin virginia da kuma new jersey dan jam'iyyar democrat ralph northam ya samu nasara a zaben na virginia a zaben da babu tabbas kan makomarsa ya doke dan jam'iyyar republican yar gillespie a zaben da zai maye gurbi ko kuma zai karbi zai gaji kujerar gwamna daga hannun democrat terry mcauliffe northam wadda hali yanzu shine mataimakin gwamnan jihar ta virginia yana kan gaba a yawancin kuri'ar neman jin ra'ayin jama'a kafin yar gillespie ya fara wato tallace-tallace na kalubale ga shugabancinsa To duka-duka kuma da wannan ne muka kawo ƙarshen shirye-shiryenmu na yau baki ɗaya. Sai kuma da safe za ku je wasu abokan aikinmu dake da sauran shirye-shiryen sashen Hausa na murya Amurka. Yanzu a madadin baki ɗayan ma'aikata na sashen Hausa na murya Amurka musamman ma Sahabu Aliyu da ya taimaka muka gabatar da shirin. Sai kuma Malama Julie Gresham da ta shirya kuma ta ba da umarni da injiniyanmu na wannan dare Malam Carl. Baba ya kuma makeri ne ke sallama da ku. A kwana lafiya kuma Allah ba mu alherin nan nasa amin summa amin.